Tare da sallama a gare ku da kuna kunanan lahiya da wannan maraicen litinin 4 ga watan Yuli ranar hutu a nan Amurka albarkacin bikin cikon shekaru 240 da samun 'yancin kai. Mun kuma ba hwashi ranar da muke ci gaba da kawo muku shirin yau da gobe shirin matasa daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a voahausa.com. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM a haɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. kuma muna kan taɓarɓarewar tarbiyyar 'ya'ya da muka fara tattaunawa a kai a makon da ya gabata. Yau za mu duba yadda wasu iyaye suka sangarta 'ya'yansu har sun girma ba su san yadda za su yi su dogara da kansu ba. Yau da gobe shirin matasa na tafi da ƙarashin tattaunawa da Malam Abdulmumin Bello dan kasuwa, manazarci kuma mai lura da al'amuran yau da kullum. Akwai tausayawa da ake so a noma yara. a nuna mai da amma kawai da tausayawa da ƙaunar da soyayya ta yawan da zai sanya yaro ya su. Muna tahe da ayar mu ta yau. Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala na umurtar mummunai wanda Allah ya yalwata musu da dukiya da su yi amfani da wani ɓangaren dukiyar tasu ga wanda suke mabukata ne Za kuma ku ji kwalamar Ramadan da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Ga maimaitawar kwalamar Ramadan ɗin da muka sa a ranar goma sha biyar ga watan Yuni daga Abuja. Sunana Fatima Ahmed Musa daga Abuja. Yau ni ce tare da ku a cikin kicin din namu. Abincin da zan yi yau shine tafasasshen ogere ko kuma manyan ayaba da aka fi sanin saninsa da plantain. Za a ci shi ne da miyan koda wato kidney sauce. Da farko uwar gida za ta samu ogere guda uku waɗanda ba su riga sun nuna ba. Ta samo koda curi ɗaya sai kayan miyanta kamar tumatir, tattashe, albasa da man gyaɗa cokalin miya biyu da gishiri da abin da zai ƙarin ɗanɗano. da farko uwar gida za ta yanka ogedanta gunduwa gunduwa gunduwa gunduwa kamar yadda nake yin nawa bayan ta ɓara ɓawon waɗansu kuma da ɓawon suke dafawa sai ta kawo tukunyanta wankakke ta ɗaure shi ta ɗaura a kan murhu bayan ta ɗaura a kan murhu ta wanke ogedanta da ta yanka ta zuba a cikin tukunyan sai ta kawo ruwa kofi uku ta zuba ta ɗan sa gishiri ta rufe shi ta bar shi ya tawasa kamar tsawon minti talatin saboda ya nuna uwar gida sai ta koma gyaran kayan miyanta tumatir albasa da tattashe ta ciccire hanci da 'ya'yan da ke cikin tattashen sai ta niƙa shi a injin ɗin blender sai ta jajjage shi da blender jajjage za a yi ba nikan miya kamar stew ba jajjage saboda ya dan samu dan raguwan sabila da jajjage ne ba sai an bashi ya daɗe yana nika ba bayan ta gama jajjagen nata sai ta ɗaura tukunya ko frying pan ko wani abu a kan wuta ki kawo man gyaɗa cokali biyu ki zuba sai ki zuba kayan miyan da kika jajjage a ciki ki sa mishi wuta ki bar shi ya tafasa bayan ta zuba ta sa kayan miyanta a wuta ta ringa motsawa da cokali sai a ringa motsa kayan miyan tana motsa shi tana motsa shi har tsawon minti goma sai ta ɗauko koɗinta curi ɗayan nan da ta ɗauko shi ma ta wanke wanke shi sosai bayan ta ɗaure shi kuna ji miya na ya fara soyuwa sai ta zuba shi a cikin kayan jajjagen nata da ke kan wuta ta ɗan sa ruwa rabin kofi ta sa gishiri ta bar shi ya yi tafasa na minti goma sha biyar ta sauke sai ta marmasa dunkulen ɗanɗano ɗaya don ya ƙara ɗanɗano wannan abinci yana da kyau a wannan lokaci na azumi musamman ma masu ciwon suga a ci daɗi lafiya a wallah a sha Yanzu kuma ga Malam Lawali Alijibo da ayar mu ta yau, aya ta goma a cikin suratul Munafiqun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أهدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأقم من الصالحين Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala na umurtar mummune wanda Allah ya yalwata musu da dukiya da su yi amfani da wani ɓangaren dukiyar tasu ga wanda suke mabukata ne ta hanyar da ta dace. Allah na tuna musu cewa arzikin nan shi ne ya ba su shi, ba don su ci su kaɗai ba domin su amfana da arzikin kuma lalle su yi taimako don wasu su amfana da wannan arziki. domin Allah subhanahu wa ta'ala da ya yalwata ma to ya sa kai ne sila domin taimaka ma mutane ba kuma an ce ka ɗauki dukiyar duka ba ka ba mutane ne a'a ka da wani ɓangare domin yin sadaka domin yin kyauta domin taimakon addinin musulunci domin taimakon dukkan wani mabukaci Allah subhanahu wa ta'ala na ƙara nuna mu cewa ashe lalle shi mummuni idan an sa amanar arziki wajen shi to alkhairin da ya kamata ya yi shine ya fuskanci mabukata domin su ma su samu daga wannan alkhairi da ya samu domin haka ne ma allah subhanahu Ta'ala ya hukumta mana zakka cewa idan yin allah ya yalwata ka da arziki to ka fidda zakka domin taimakon talakawa domin su ma su amfana da wannan arziki naka annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mumu a cikin hadisi cewa kudin mutum bai taɓa raguwa ko kuma dukiyar mutum ba taɓa guwa don ya yi sadaka domin fargabar masu kudin mu anan shine cewa gani suke idan sun yi sadaka ko su yi kyauta kudin nasu zai ƙare ko za su komo su ma talakawa to ɗan uwa kashi hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama da ke nuna mu ashe cewa mutum iya ba dama dukiyar shi karuwa ce za ta yi dukiyar shi ƙara tsarkakuwa ce za ta yi ya samu alkhairin da bai ya tsammani ta inda yake tsammani da ta inda bai ya tsammani haka zalika yan uwa wannan sallah ce take zauwa ta azumi to ka yi ƙoƙari akwai zakka wanda ake kira zakatul fitr ko kuma zakkal hudda kai ita ke ake kira zakkar kono to ka yi ƙoƙari ka fidda wannan zakka domin taimaka ma 'yan uwanka mummunai wanda suka yi azumi basu abin da za su sallaci wannan sallah cikin farin ciki ma'ana shine abincin da za su yi ranar sallah ka yi ƙoƙari kal ɗaya daga cikin mummunai ka ɗaya daga cikin musulmi ya je idi yana tunanin in na dawo mai zan ci ko in na dawo mai zan dafa to ita wannan zakka ana hudda ta ne ga dukkan abin da mutanen ƙasa suka fi amfani da shi a al'adance kamar in muka ɗauka yanzu irin ƙasashenmu niger da nigeria to kamar shinkafa ita ta hi dacewa ka hudda ka ba mutum domin ba a ran nan sai ya kai sarfe ba ba a ran nan sai ya kai niƙa ba domin wannan shinkafar ita zai iya dahawa kamin ya tafi sallah ko kuma in ya dawo daga sallah zai iya dafawa cikin sauki ya yi amfani da ita amma wannan shi ne abin da ya soyuwa in baka da wannan duk abin da allah ya hore na taimakawa wanda za ka ce su da musulmi to ka hudda shi kamar zakka ne ɗan uwa wanda kake da arziki nasiha ce muke yi ma ka yi ƙoƙari ka hudda wannan allah ne ce a hudda annabi allah ne ce a hudda bayan haka in kuka lura abin takaicin shine cewa abin da kuke zubawa wajen waka da kidi, abin da kuke zigawa ku zuba shi wajen farfagandin ku idan za a yi zaɓe ya fi abin da kuke taimaka wa mutane ya fi abin da kuke taimaka ma unguwarku ya fi abin da kuke taimaka ma masallacenku limki da limki limkin ba limki ya lullumka wannan to don haka Allah ya ce ku yi ƙoƙarin gaggauta wannan alkhairi na cewa kamin lokacin mutuwa ya zo muku a wannan lokaci ne mutum yana ganin mutuwa zai rika roƙon Allah cewa Allah a jinkirta mu wannan mutuwar domin in je in yi sadaka da dukiyata domin nima in kasance cikin managarta to ka gani dan uwa wannan ashe abu ne na nadama idan baka ci su ba dukiyarka tun lokacin kana da lahiyarka tun lokacin kana da ita tun lokacin kana da karfin ciyarsuwa sai in lokacin mutuwa ya zo domin allah wa'adin da ya sama bayya jinkirta ma to allah don haka yake ma eh, izini don allah yana ma wa'azi ne yana galgadinka da ka yi ƙoƙarin tun yanzu tun lokacin da ya dace ga wa'inda suka dace. Wata Allah ya sa mu dace. Allah ya bamu mu yi. Mm. A shahinmu na Facebook mun yi muku tambaya cewa a ganin ku me ya kamata mu yi domin mu koya ma 'ya'yanmu dogaro da kai tun suna 'yan ƙanana ga amsoshin wasu daga cikinku. Tambaya ce mai kyau, amma Bature yana da kalmar da yake taimakawa marasa ƙarhi da matasa don su taso da dogaro da kai. empowerment shine abin da manyanmu suka ci moriyarsa suka zama mutane na gari da su yanzu ba su iya yi wa na bayansu sauransu sardauna ya ɗibe su ba su da ko shaidar makaranta kai su soja bari kawai yanzu sun dawo suna ce mana sai mai digiri ba su da tsari da ƙididdiga mai kyau na matasa bai gagare mu ba sai dai bai dame su ba sako daga yahaya melton Babban abin da za a yi shi ne a gyara tsarin karatun ƙasar tun daga firamare har jami'a, wato curriculum ya zamo a sa ilimin sana'o'i a cikin tsarin. Sannan iyaye su jajirce wajen nuna wa 'ya'yansu cewar ba lalle ne sai sun yi aikin gwamnati ba za su iya yin sana'o'i na dogaro da kai. Sako daga Abubakar bin Abdullah. Mu koyar da 'ya'yanmu sana'o'in da muka gada iyaye da kakanni. Duk sana'ar da kake sai ka rinka tahiya da ɗanka wajen sana'ar tun yana ƙarami yadda ko ya girma ba zai kyamaci sana'ar ba. Misali tela ne kai, kahinta ne kai, manomi ne kai, ko ma menene kake ka koyar da 'ya'yanka suna ƙanana. Sako daga Nasiru Kainuwa Haɗeja Albani. Ni a ganina tun yaro yana shan nono ya kamata a koya masa dogaro da kai. Idan an fahimci yana jin yunwa, a daina sa mai nono a baki, a rinka kai bakinsa kusa da nono yana kamawa da kansa don ya koyi dogaro da kansa. Sako daga Lamaran Idris. Yau da gobe wannan muhadara ta zo a daidai. Mahita ta farko yaro ya samu ilimi guda biyu da tarbiyya. sannan ka kai shi masana'anta wadda ka tabbatar zai rike shi matukar ya mai da hankali zai taimaka ma rayuwarsa ba tare da ya dogara da abin iyayensa ba ballantana gwamnati da ba za ta wadatar da masu karatu da aikin yi ba saboda yawansu ya fi karhin ta ba su aiki ku huta lahiya sako daga awwal muhammad fika Yau da gobe abubuwa uku ne suka fi dacewa mu don ganin mun koya wa 'ya'yanmu dogaro da kai. Su ne kuwa, na ɗaya, sanar da su girman Allah da kuma muhimmancin dukiyar halal da kuma gujewa haram. Na biyu, sanar da su illolin roƙe-roƙen abin hannun wasu da kuma irin yadda hakan ke zubar da mutuncin mai yinsa. Na uku, koyar da su 'yan sana'o'in hannu ire-iren na mutunci waɗanda babu tallace-tallace na zubar da mutunci a cikinsu. Allah ya saka muku da gidan aljanna sakamakon irin yadda kuke wayar da kan matasa. Saƙo daga Khalid Abdullahi. Amin Malam Khalid da wannan addu'a. Kamata ya yi mu nuna musu yin sana'o'i ƙanana waɗanda ke kusa da mu tare da koya musu tattalin abin da suke samu sannan mu janye ɗan wani tallahin da muke basu mu nuna musu su yi da kansu domin su dogara da kansu ko da ba ma nan saƙo daga abubakar m sani ɗanladi. ai da ma tun ice yana ɗanye ake iya tankwara shi don kuwa ni a nawa ganin kamata ya iyaye suna kama hannuwan 'ya'yansu da kansu suna kai su wajen wa'yanda suka goge a sana'o'in hannu daban-daban don ganin su ma sun koya domin dogaro da kai a nan gaba. Bayan haka kuma akwai sana'o'in noma da kiwo wanda a halin yanzu matasanmu sun yi wa wannan sana'ar riƙon kaina. Allah sa mu dace, sako daga Abdul Buba Yarima. Yau da gobe, ni shawara ta a nan ga su iyayen yara ƙanana don Allah a gaya wa iyaye masu yi wa yara muguwar illa ko wani mugun zagi ko wani mugun baki musamman ma iyaye mata saboda addu'a ita ce gaba da komai a ƙarshe ina gaida hajiya halima jimrau tare da hajiya jamila saƙo daga sa'idu na inna rahamawa A gaskiya VOA akwai hikima a tattare da aikinku ganin yadda kuke sa hikima a cikin lamarinku. Wannan haka yake, iyaye ya kamata su koya ma 'ya'yansu sana'o'i ko kuma ma dai irin sana'o'in da su iyaye suka gada kaka da kakanni domin yin haka shi kaɗai ne maslaha ga makomar 'ya'yanmu a nan gaba ba sai mun bar su suna neman maula a wajen manyan da ba sa kishin goben 'ya'yanmu ba da ma rage dogaro da aikin gwamnati wannan shi ne kaɗai maslaha mai bullewa a ganina. saƙo daga Hashim Muhammad. Yanzu ga ƙarashin mu kan sangar cewar 'ya'ya har su kasa dogaro da kansu. Malam Abdulmumin eh, Bello ɗan kasuwa manazarci mai lura da al'amuran yau da kullum da yake gani a tafiye-tafiyen da yake yi a duniya ya amsa tambayoyin da Halima ta yi masa akan yadda a rayuwar mu ta yau wasu iyaye sun zama tamkar bayan 'ya'yansu sun sakalta su sun shagwaba su sun sangarta su. Wallahi wannan hakika ne hajiya Halima gaskiya ne. yanzu kin ga da dama yanzu iyaye ba su iya su ɗaga hannu su ma 'ya'yansu tsawa akan wani abu musamman in suka yi wani hali wanda yake abin nan da dama yara yanzu da wani abu ya same shi yaro yana kyar yana fasha duka sai wuf sai a kama shi ah jino ko kuma ɗan dadi ko dan wane ne eh haka zaki ji ana kiran yara ya same ka waye taba ka kaza kaza kaza da sauransu wannan ba hanya bace wadda zaka koyar mai da yaro tarbiyya ta gari dole idan yaro na ɗaya ya kamar yadda nace ah, ya yi laifi a nuna mashi ya laifi idan ya abin da bai da kyau ya kamata a nuna mashi ba ba cewa aka yi dole a tarbiyya ba sai ka bugi yaro a'a idan yaro ya laifi ka ce mashi ka ga abincin da kai bai kamata ba bai kamata kai ba idan kai ka ga abin da zai dan Allah da gaukar tsare idan yayi kuma abin alkhairi sai ka samu wani abu ka yaba mashi idan ka yaba mashi sai ya koma ya rika amfani da cewa wannan yabon aka mashi ya kokari ya rika mahimmanci irin waɗannan abubuwan alkhairi da aka sanya shi saboda haka idan muka ce za mu ta nuna ma 'ya'yanmu soyayya wallahi sangantar da su za su zama su zama shagwababbu su kasa wani tasiri a rayuwarsu ba su iya kulla ma kansu komi balantana su taimaka ma yansu balantana su taimaka ma yan uwansu ko a nan gaba kuma yayin da mutum ya mutu ya basu a cikin wannan hali shi kenan sun zama bata gari ba za su zama wasu na gari a cikin al'umma sai karshen ta su shiga shaye-shaye su shiga wasu abubuwa na banza ko su zama amu robert watakila a ji a halbe su wata rana allahu alam ba mu sani ba so wajibi ne iyaye akwai tausayawa da ake so a noma yara a nuna ma yara amma kau da tausayawa da kaunar da soyayya ta yawan da zai sanya yaro ya sangarci wannan ita ce magana game da wannan soyayya hiye da kima da iyaye ke nuna ma yara e an san hakkin iyaye ne misali makaranta a biya wa yaro idan da hali ya yi karatu amma mun kai wani lokaci za a ga an biya kuɗin karatun yaron ya gama karatun koma wace ƙasa ce ya je ya dawo maimakon ya dogara da kanshi ya nemi na kanshi ya ma kanshi arme ya gina ma kanshi gida sai a ga iyaye an sai mishi mota an gina mishi gida an mishi arman kuma yana zamne bai iya dogaro da kanshi me za ka ce kan haka to hajiya wannan bayani da kike gaskiya na 'ya'ya masu hannu da shuni ne 'ya'yan talakawa har yanzu suna nan wasu da damansu suna hanzarta suna kokartawa su ga sun yi abubuwa da kansu wannan kuma gaskiya da dama kamar da na faɗa 'ya'yan masu hannu da shuni ne wanda wasu su ko manyan 'yan kasuwa ne ba su da lokaci ma na zama da iyalansu su kula da tarbiyyar nasu ko kuma manyan ma'aikatu ne irin wasu ministoci ko daraktoci na gwamnati wanda wasu suna samun kuɗi na banza saboda haka suke kashewa ta banza shi yasa suke ba su da lokaci kuma da kulawa da yara nasu saboda haka sai su je su rika ba yara irin wannan tarbiyyar su dawo su sangarce sai ga yaro cika fom ma ne ya nemi admission bai iyawa in an samu shi admission din in ya gama karatun da eh, eh, cika fom din neman aiki ko a gwamnati ko ba a gwamnatin ba sai ki ba zai ba kasuwanci ma ba za a koya mashi ba saboda yaro yana zaune sai a jefa mai dubu ɗari cikin akawun wani har miliyan guda an saka kamar da kika faɗa an sai mashi mota da sauran so duk wanda aka mai wannan tarbiyyar gaskiyar magana ba zai iya taɓuka komai a al'umma ba wannan shine zahirin magana saboda haka dole iyaye su fahimci wannan ba taimaka ma 'ya'yansu ba ne abin da ake gudu idan kana raye kana yin haka ranar da duk baka nan fa babu wanda zai ci gaba da yin wannan yaron naka na abu in kuma kana takama ka bar dukiya ce gado ga yaron zuciya ba ta ba ta daɗewa ba ta amo da zarar ka tafi inda aka raba ta zai yi wuya a yi wasu shekaru da ko da dangin nawa ne ka tara kake gani yaron nan zai biya ya fata kare domin me sanya ba shi ba gumin shi ba ne ya amfani da shi ya samu wannan ya ganta a sangani ya ganta a bagas saboda haka zai je ta rusar da abin da ya samu in ma kuɗi ne in ma gidaje aka eh, ba shi ko filaye ne ko wani abu duk haka zai ɗaga su ya sai da ya kaɗar da su ya je ya ci gaba da rayuwa da suke ta karya saboda haka dole wajibi ne iyaye su rika koya ma 'ya'yansu saba da shi da babu kada a nuna ma yaro ko da yaushe cewa akwai duk in an nuna mayaro yaro akwai to ba zai taba tashi ya nemi na kanshi ba ko bai kamata a yi wannan ba kuma an kashe zuciya ta ya zama malalaci kuma ba zai taba taba wani abu ba cikin al'amari na rayuwar shi saboda ka wajibi ne iyaye su yi kokari su riga nuna ma 'ya'yansu cewa a saba musu da ci da babu da wahala da daɗi domin gobe a dan yau ba Abdulmumin a baya ka yi bayanin cewa a da yadda muka taso hannu ma mun san haka ɗa na kowa ne kuma kowa ya ga wani yaro yana wani abin da bai dace ba zai ɗauki mataki ya bige shi ya kai shi gida kuma a ƙara wa mutum. Da na yi tambayar cewa kana ganin za a iya gyara wannan al'amari ka ce e to wa ya kamata an san iyaye amma iyaye kawai za a bar ma wannan nauyin gyaran ko kuma dole sai kowa da kowa an zo an haɗa hannu a haɗa ƙarhi ko kuwa wake da alhakin yin wannan gyaran. To gaskiya kamar da kika faɗa Hajiya Halima alhakin yana tattare akan iyaye yana tattare da kan malamai musamman malamanmu na addini wanda suke wa'azi ana sauraron sau ana ba su girma. Domin wajibi ne kamar yadda misali in muka ɗauki matsayi na musulunci kamar suratul luqman inda luqman yake ma ɗan shi wa'azi ka yi kaza ka kasance ɗa gari ka kasance kada ka tafi a bayan ƙasa da girman kai ka kasance mai yin kaza mai yin kaza to akwai nauyi da yake kan malamai da ya kamata su taimaka wannan malaman da na makaranta wanda ake misali na bakon ko na islamiyya da kuma manyan malaman mu wanda suke wa'azi da hudubobi a masallatai da sauransu da kuma coci coci su ma kiristoci ya kamata manyan su su rika nunawa dole a dawo a rika haɗa kai ana yin waɗannan abubuwa na tarbiyya sannan kuma a hukumancen wajibi ne ita ma kanta gwamnati domin yanzu kamar misali ɗaya daga matsalar da ake samu yanzu kamar yadda ɗabi'un turawa suka zo yanzu sai a ce an yi wani wata doka an kai national assembly da yadda za a kula da yara to amma wanda bugun yara wanda tsawata musu ana so a bayyana su san da kamar da 'ya'yan turawa suke to kin ga wannan mu ba zai daidai da mu ba dole yanda muka taso da addinance da al'adunmu na bakake misali na afirka dole ne iyaye da shugabanni su sa baki akan yadda ya kamata a ladabta ko kuma a tarbiyyantar da yara ba wajibi ne al'amarin tarbiyya ya shafi iyaye ya shafi malamai ya shafi shugabanni sai waɗannan kuɗin ko ukun sun haɗu sannan za a samu cikakkar tarbiyya ga yara wace nasiha za ka yi ma iyaye waɗanda ke sauraron wannan shiri na yau da gobe yanzu haka musamman iyaye da watakila suna cikin irin wannan hali sun ɓata 'ya'yansu sun sakalta su sun rasa yadda za su yanzu wani kira za ka yi wace nasiha za ka yi to hali halima kin ga iyayen na yanzu ne zan kasa su ma kashi biyu akwai iyaye namu nan musamman da suke yan boko wanda da ko masu hannu da shi da 'ya'yansu suka fi sangarcewa sannan akwai iyaye namu wanda suke nan kamar ku mazauna nan kasashen turawa wanda ba ku iya taba ‘ya'yanku da kun yi masu wani abu wop sai ki ga yaro ya buga waya ya sanar da 'yan sanda an zo an kama uba ko uwa akan cewa ta yi mashi horo wanda yake ba shi kenan ba to duk da cewa ga halin da ake wajibi ne nauyin da Allah ya dora maka baka iya wanzu da baka iya watsi da shi dole dole kai ne ya kamata ka yi tunani kasancewa Allah zai tambaye ka domin amana ce duk wanda Allah subhanahu Allah ya ba da amana ya bashi kuma zai tambaye ka akan wannan amana kamar me shi yasa ake cewa ciwo ne aka baka kuma Allah zai taimake zai tambaye ka akan kiwon nan da ya baka saboda haka ina kira ga waɗannan yaya don Allah su ɗauki nauyin da Allah ya ba su na amana cewa tarbiyya ya su yana kansu wajibi ne in ka ga kayi kuskure yaron ka ya san garke ka koma baya ka samu hanyar da zaka jawo hankalin shi watakila za ka yi amfani kai da naka za ka yi amfani da wasu malamai za ka yi amfani yanzu kamar ma an samu misali abin da ake kira psychologist masu taimaka ilimi na insaniya ko kuma halayen dan adam za ka yi amfani da su kai kokari yadda za ka yi ka gyara ɗanka musamman in ya san sangarce da dama yanzu kamar akwai abin da ake kira rehabilitation centers din nan ba wai ana nufin wata yadda suka zama masu shan drugs ba masu shan magunguna na maye da sauransu a'a in da yaro ya sangarce wajibi ne uba ya kokari ga hanyoyi ya bi hanyoyin da zai ya kamata ya gyara da shi domin babu wani wanda zai iya gyara maka da in ba kai ba saboda haka har yanzu nauyin da hakkin yana kan iyaye kuma bai yiwuwa su salwantar da shi don sun san cewa su sani cewa Allah zai tambaye su domin ni cewa dama amana ce aka ba su na waɗannan yaya saboda haka kira na ga iyayen don Allah su yi kokari su ga cewa sun koma sun ma su gyara su yi kokari duk ta hanyar da ya kamata su yi kokari su sa su hanyar da alkhairi in da yaro ana tura shi america ko ingila a koya mashi zuwa umarani a koya mashi zuwa makaranta a koya mashi ya rika zuwa masallaci ya rika zuwa lakcoci misali na addini in ma kirista ne rome ne in ma ina duka da sauransu a yi kokari da a rika jawo hankalinsu su dawo kan ɗabi'u na alkhairi wanda zai sanya su samu rayuwa mai kyau a bayan ƙasa wannan shi ne a takaice abin da zai kira gare su. ban ji ban gane ban su hmm. waye ƴaƴan yahoo 'yan yahoo 'yan zamani mana wanda suna kan intanet koyaushe suna duba abubuwan yahoo 'yan intanet wannan dai kahohin sadarwa shine nasa ake ce ma 'yan yahoo 'yan yahoo o oh, hmm. ba kamar kin san da na ɗauka 419 ne ake kira oh. matasa dai waɗanda 'yan zamani 'yan mm. yawa. To Yahoo ne yake hana su <laughs> su iya dogaro da kansu ko kuma su zama masu ra'ayin kansu. A'a ina ga lokacin da muka yi magana 'yan Yahoo mm. a kan kamar yadda wasu iyaye kin san suna ɗora laihin cewa waɗannan kawahin sadarwa su ne mm. suka suke ɓata tarbiyyar yaya in kin tuna ha waɗanda suka amsa tambayar da muka yi suka ce a yawa ba kawahin sadarwa ba ne daga tarbiyyar da aka ba mutum a gida ne gaskiya Yawwa. kwarai da mm. gaske yanzu dai jamila muna da sauran ɗan lokaci yanzu kin san wane rikici ake a ƙasashenmu Wannan irin rikici Kin san in Allah ya kai mu ko gobe ko jibi sallah. Mm, Kayan mm, sallah. Gaskiya. <laughs> Kayan sallah na ji da kuma wanda ya aiko da ra'ayi yake cewa gaskiya shi fa yana son a yi magana da telolin dan ba sa A Nijar akwai su shaddodi ne ake saidawa akwai mm. wanda ake cewa VIP akwai wanda ake cewa cocaine da beldam. su shaddodin? Eh, sunaye ne waɗanda mm. masu ɗan karan tsada ɗinki ma za a ce ɗinki jikka casa'in kakki tambaye ni nawa ne jikka casa'in yan Nijar sun san nawa ne ko a ce jikka tamanin mm. ɗinki. saboda kawai shaddar. Eh, sosai kuma dole mutum sai ya yi dole. amma kuma fa suna kukan cewa ba su da abincin da za su ci. to kin gani da matan dai Gari ya yi zahi kamar yadda muka ce da fatan mata za su sawwaka su ma mazan kuma in ba ka da ka ce ba ka da. ai ba iya faɗar haka. A'a wallahi in ka da ce ba kace ba ni da. Ina jin fa yanzu fa mutane fa su san me babu ba. To ya kamata ko a san babu saboda akwai babu. Gaskiya. Sosai akwai babu. Mata akwai babu. <laughs> maza kuma su iya faɗarta. Yawwa. To masu saurare yakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Da Julie Leathers Gresham wadda yau ta haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Greg Burns Halima Jimaroke Sallama da ku sai gobe da izinin Allah ku huta lahiya masu azumi a sharuwa lahiya. Ta bincike ta zaro zance.